yadda ta kasance a shirinmu na baya. Wallahi sai na dawo. Eh, miki mi. Ke. Kaki kaki jihohin sun bata nan. Ke ga in haɗa soyayya ki ci amana ta wallahi Allah na ganin ki. Kuma wallahi sai na dawo. Ni inda na ma inda ma na kai ki zama ɗan inda irin ki nake da kika korin iskanci. Da wala ko hita ban yi zama na zan yi. dawo a to eh, in ke ta Allah ya raka taki gona kina ma ai da ki kwaban nan ni na ta hata get out get out wal na rance da Allah yana zane ki wallahi ina sahi tsaye ga kanki in kida miki kahirin kanki kam ya haka ya haka ƙorana yayi ya za ka kore ta haka mun kai da kai kamar ya haka mun kai da kai kai ya mun kai da kai kai haba ni kaman Allah ne ya dawo da ni saboda karancin cin amana ta so har sai da na kai kusa da kawo fa na wuce riga cikin ina dade kafin ka kan yanya ka dan gangara ina da bar eh, na wannan ina gane sai da na je kusa da gurin eh, eh, daidai riga cikin kusa da zaria zagi na za ka yi kamar yazo zagi sai da na je sai na tuna a shi na manta ɗayan takalmi na what ma ni na san ka kusa da zare wallahi Allah haka mun kai da ya mun kai to kai eh eh me miki kwana yayi korar kare kuma wani na ji zan dan wake to ki ci dan wake ko ni na ci dan wake da za ki ce min tana son ci dan wake na na wadi mata abin da garan na ce mata gari garan babu suga ta sha abin da ta kwanta sai ta zo gidan saurayi ta sha gari ok gidan wato ya kamata a ce ta ci abin da ta kaso ta ji daɗi gidan ta gidan uban ta dai ko a gidan su bata ci dan ma bata ce ma dan kai an wata tsaya dan wake in ni ne in wance ka sai mata zobo ba na rinja Allah yana mata kahirin kulli ma ni ko ban ya kai amma kai ka ah! sai kai in a eh ta zage shi ga zage shi na san shi to abun har ya kai haka sai da Allah ta yi sa wallahi ta damu da ke tana son ka ta ce ce ka dahi na kafasa ma ta yau shiru to peace of mind peace of mind amma awo <laughs> wani iskan banza ka san tana ma haka to ka aure ta mana don aurewa na kawo ma mutumin kirki irin wani wanda an mutu na kirki to awa ta kusan uku cikin tola tana tu don aure gaibu yarinya tana nuna ma soyayya tola ɗaya tana awa kusan uku amma ai san kowa ce in wanda ya rasa kambu ni ga ƙarya zan auren ki kice yana ƙarya na rance da Allah sai na ci mutu eh, eh awan ki nawa a bani Ga shi dalla. You see? You see? Kwata kwata awa tara ta yi. ka ce wani ta awa uku. Awa tara cikin toilet. Ni kai na ko da nan taka nan zuwa kawo na kai awa nawa ne gaba. Amma kai tsakaninka da Allah a kafa ka ta ko a mi ka A kafa ne. Kuma ka dawo a kafa. to tun da kabba gidan ga ta shiga tola sai yanzu ta hito to ka haɗi min ta tar tola ni awa nawa za ta yi da ni a <laughs> ah, ku ai lifetime ne ga wallahi lifetime har ƙarshen rayuwar ku na Allah ga hara da Allah ke i gidan ku amma bai kai da na ce miki nan na ki ci zogale a rinka haɗa miki da da gauta. <laughs> Yan reno wayo ma tana cin zogala ma yanzu nace in ba ta gari babu suga. Sai ta ci gari a gidan saurayinta. <laughs> me yasa wara ke soya da ita ba yarinya tana kula da kai ta da mu kyale ta taulali ina auren ta yanzu ga annoba za ta zama mai ah, yara yanzu dai gidan ku da Allah ke ina da magana da wanga hmm, shiwa da ma shi ya kawo ki yanda ki je gidan ne ko kuma za ki tsaya gidan gurin shi dan wake eh tai ni ma ki kullo min amma zai kawo in miki mi wai eh kamata ya sun gwanda in yi ma da in yi mata in tallake min hawaggacin gam wallahi ban yi mata shi yanzu kin same ki je ki je ki ce umma nan zo ni sanyi yana san ki ƙarya ne ni da na san shi budurwan zuciya ne da shi yanzu zai kasa bacci in ya tuna da kyakkyawan eh na reja get out they go in ka sake in ka sake in ka sake in ka ba in na rantse da Allah in ka sake in ka sake kawo min irin waɗanda ƴan mata wallahi na ci mutuncin ka mutumin banza mutumin waje da wuce da mahaukaci gabo kai kai mun yi hauta mun yi haba banza kiyon halo Yawwa. kuci kuci kuci kuci kai kai ke lahami ya an kai na zo ina gidan mijina miji na zo ke look ka luma miki hannu ma wala tun yanzu koma muje ina wai ciki ke san ban cika son wargi da people ba wa ina wallahi luma miki hannu ni za ki ce miki shiga daki na wanga wane na hautan mu ne a shin wai ke ba ke ta auta ba kenan duk haukar ga taki da dambala akwai kananki ba auta ba ne shi a to wanga shi ya yake zama dan logaji kai malam karka zage ni ma ya kana man ka faɗa mu magana in na zage ka miza kai dan marasa mutunci ja ta ku koma gida haka ji na zo kare ta ne ita wagga oh ita ka to kare ta mm. to kai sai ga wanda zai kare ka hannu na Autan ne fa. Autan na to wallahi kina son kanki da zaman lahiya jahi ku koma. Ku koma ni ce. Wallahi ɗakin miji na zan. Eh na rantsa Allah ina buga miki kulli. Na ka tabara a waye za ka buga mata kulli. Wa zan buga mata kulli? A gari ne tare mata. Oke, kai kai an me tare mata. Kai kai an me tare mata. Kai kai an me tare mata. Kai kai an me tare mata. Oh! Ah, ke! Ina baka? aiki what dai Charlie! dai shali ka shaka na to me ne mun shaka bari in ya faɗi a ah, ka bar shi haka ka bar shi haka ne bar shi to na bar shi bari hawa da Allah ni ka bar shi ka tsaya wai kai kai ba kani na ba ne a to dan ni kanin ki to kani ba za ki bari ni ma ci duka ba to iya la la ah. kai Ke? Mina na kuka Wasa muke eh. yi. Wasa? Ke jibge ki da ke? Kika wargin duwatsu? Kina mata aure amarya dan ya shar? Ni ina can yana ganin wannan bidda abinda za mu ci ke kina nan kina ya cabal. Mm. Dai, kai ba na ce ka ta gida ba. kai malam ka shigo mana ba sallama ba komai ba ka san kariyanta yake yi ba ni za ka ce sai na sallama ni da house dina babu damuwa zan zo kanka ke ke da ya kamata a ce yanzu kina nan kina wargi da ɗayan shinkafa ke dafa mana delicious za ki tarban ango amma kina nan kina wargi da duwatsu mm, mun dafa ai kun dafa eh. ina shi kato mun cinye a a ta da jiran kalami jira oke ni ba a jira na kenan babu damuwa na gane ba lahin na ba koshi na kun kai kami ah! ka kama ba yi ka zuba ah! ka so mana karka da ka zubda na zubda wallahi da ma ko karamushi shi kai kai kai Allahu akbar yanzu ba aka wata nan yatar za ta zo tana ba ba ga ga zainab ta yi sanya a kan mota sun ce wani mota ciki ferrari ko bugatti ko lamborghini kai gani kam balai. kai wacce hauka ce dan sholi baka da keke baka da mata ba niya wai ka zo kohon gidana kana kiran min cikin ɗanka wata ta shanya ga mota ba ga mota ba ga helikwafta. zai mai nama? Ba kohon gidan ga. Allah ya sa. Ha? Kawai saboda hauka ka zo kohon gidan mutane ka sha mana kai da surutu. Ha? Switch? Ni. Ni ma wata zan yi kuɗi wallahi. Ka yi ƙaru na kuɗi. Ka ji mm, haukan banza da ba mota ba helikwafta.